masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na muna hantsi leka gidan kowa wanda yake zuwa muku daga tashar mu ta New Africa TV Hausa kamar kullum kamar yadda kuka san al'adar wannan shiri na dauko batutuwa masu muhimmanci da suka shafi al'umma kana ya dauko baki na musamman domin tattaunawa akan su a wannan rana cikin wannan wata na oktoba na shekara ta 2019 shirin zai tattauna ne a kan cutar kansa na mama kamar yadda wato ainihin a manyan kungiyoyi na duniya suka tanaji wannan wata domin tattaunawa akan wannan ciwo zan kasance tare da ku abdulaziz rabiu jikan liman da kuma dan uwa abokin aiki ibrahim ahmad tangaza sai ku biyo mu domin jin yadda shirin namu zai kasance sai dai kafin nan za mu karbi rahoton mu na wato ainihin hasashen yanayi daga cikin wasu manyan garuruwa a nahiyar afirka 就用。 ta jama'a barkanmu da dawowa daga wannan wato ainihin karɓar sako da muka yi ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin abin da muka alƙawarta muku tun a farkon wannan shiri shirin namu na yau kamar yadda muka faɗa a karan farko zai tattauna ne akan wato ainihin ciwon kansa na mama kamar yadda majalisar ɗinkin duniya da manya-manyan ƙungiyoyi na yaƙi da wannan cuta suka tanada a wannan rana kai tsaye muna tare da babban bakon namu dr abdullahi shehu shema dokta mu maka barka da shigowa cikin wannan shiri mai albarka yauwa na gode to masha Allah ah, ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin wannan shiri gadan gada wannan wata na oktoba shine wata da wato ainihin majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tattaunawa akan ciwon wato ainihin kansan mama shin wani dalili ya sanya aka ware wata sukutum wasu cututtuka ko mu ce wasu abubuwa za ka ga an ware musu rana guda ne hmm. a cikin wata domin hmm. tattaunawa ko kuma mai da hankali a kansu to amma shi kuma ciwon kansa na mama eh. an ware masa wata sukutum guda tun daga ranar ɗaya ga wata har zuwa sa domin tattaunawa a kansa shi hmm. me ya sanya aka yi wannan duba kuma aka zartar da wannan hukunci ah, to alhamdulillah mataki na farko da za mu duba shine dama ita majalisa ko in ce kungiya ko kuma mm-hmm. majalisar ɗinkin duniya ake kiranta ba tana da ma'aikata ta lafiya da ta ware sukutun wanda ake ce ma world health organization mm-hmm. su ne suka zauna tare da sauran ma'aikatan lafiya na ƙasashe suka yi hasashe mm-hmm. cewa wannan cuta ta mama tana da matukar illa ga lafiya ta mata da kuma wani ɗan kaso kaɗan daga cikin na maza so duba da cewa wannan cuta tana kashe sama da mutum ko kuma tana kama sama da mata dubu biyu a shekara kawai mm. yasa cewa kuma duba da cewa mata na ɗaya daga cikin ginshiki na kowane community mm. so idan babu lafiya a jikin mata ko kuma aka ce mata na da wata babban matsala da take hana su walwala take hana su sakat mm. to za ka ga cewa kowane community ne wannan dai wurin zaman da za ga cewa ya samu dan tangarda na al'amuran yau da kullum mm. to shi yasa aka yi duba da cewa tunda wannan cuta tana da illa sosai kuma takan yi kisa a fiye da sauran cututtuka da maki akwai mm. shi yasa aka ce to bari a zauna a yi kiyasi a hidda mata lokaci da ya kamata a ce mutane sun mm. san menene wannan cuta ya take kama mutane mm. yaya za a eh, eh, magance ta sannan kuma wani hanyoyi za a bi don zama without ba tare da wani tare da cutar ya kama mutum ba saboda ita wannan cuta in ma kan girman illar ta ne ya mm. sanya aka ware mata wannan tsawon lokaci domin tattaunawa akan da ita kadai eh, kwarai da gaske saboda sannan kuma tana da wani muhimmanci na cewa mm. ita cutai ana son a detecting ɗinta a gano ta at early stage da wurwuri kafin ta yi nisa to shi yasa kaga in za a ilimantar da mutane akan ta da wurwuri kafin ta yi nisa mm. za ya ɗauki lokaci don ka santa ka san menene ita. Eh, to ni abin mamaki kai malam abdulaziz shi ne ita wannan cutar mm. shin ita kaɗai take da wata sukutum ko kuma a'a akwai wasu cututtuka inda su masu suna da wata ko kuma ina ganin wannan tambayar ta dakta ce <laughs> ba wai wata sukutum ba ita kanta a cikin watan ma mm. wannan na oktoba rana da aka yi assasa wannan awareness ilmantarwa mm. shine ranar 12 ga wata so amma dan saboda muhimmancin ta yasa duka throughout cikin watan watan eh, ana ɗaukar shi mutane a across the world duka mm. gaba duniya ana sanarwa so ba ita kadai ba ce ba akwai ranaku da aka ware da watanni da aka ware don sanarwa akan cututtuka kamar irin su ciwon suga ah, ciwon hanta hepatitis kenan mm. tuberculosis ciwon kanjamau da sauransu mm. so ba ita kadai ba ce ba akwai sauran cututtuka su ma da aka ware ranaku da watanni domin a assasa Eh, ilimi a kansu domin a kare yaduwarsu. to masha Allah ah, masu kallo kar ku manta wannan shiri yana zo muku kai tsaye ne daga wannan tasha mai albarka za ku iya tuntuɓar mu domin turo da saƙonan gaisuwa ko kuma don ku sharaka cikin wannan wato tattauna da ake yi mai albarka kamar hanyoyin sadarwa na zamani irin su facebook twitter instagram ko kuma youtube mm. na'am ah, dokta tambayar da zan maka ta gaba shine mm. shin wannan cutar ko kuma ciwon daji na mama hmm. menene shi ya yake ah, ita cuta ko kuma mu ce ciwon daji ma gaba daya hmm. ah, yakan fara ne daga samun yaduwar kwayar halitta wanda muke ce masal kenan wanda shi ba san shi ake ba already a zaman farko jikinmu na cire kwayukan halitta ko kuma kwayukan cutuka da wa'inda ba a so mm. sai a yi waje da su ta hanyoyi daban-daban a cikin ikon Allah so ita wannan cuta ta daji ma gaba ɗayanta mm. shine yaɗuwar kwayar halitta wanda muke kira cell ko kuma yaɗuwar kwayar cuta wanda ba a so ya samu wuri ya zauna ya ta hayayyafa ya ta hayayyafa sai ya dunkule ya ba da wata dunkulen kwaya gaba daya ko kuma dunkulen abin da ba a so wanda mm. muke kira da lump to shine ita kwaya cuta wadda za ta iya yi gaba ta zama gyambo ko kuma ta cinye wurin da take zama gaskiya ne abin da yake ne shine dama ai kaga su sassan jiki na dan adam eh, akan samu misali dama haifafar su wannan kwayar cuta eh, akan samu eh. to idan ya zama to cewa an samu wato ita kwayar halitta ta cuta din ta zo tana girma ba irin yadda ake bukata ba to shine sai a samu wannan cuta kuma jikinmu yana da wato mm. hanyoyi da dama wa'anda yake iya dakatar da wanda yawan haifafa mm. ana buƙatar a haifafa ana buƙatar a haifafa saboda ana girma aiki eh, kwarai da gaske idan ka ji ciwo ana buƙatar waɗannan ƙwayoyin halitta su masu eh. ƙara fitowa don su mai wannan gurbin amma dai menene mm. ana wato ainihin taka mishi birki yana da hanyoyi da dama da ake kula da shi in yayi abin nan wato an samu matsala an eh. tunda muna abin nan ana girma eh. wasu ƙwayoyin halittar suna mutuwa to kaza ana buƙatar kuma sai an mayar da su to idan har ya zama to cewa wato abubuwan suke takawa su mm. waɗannan ƙwayoyin halittar birki sun samu matsala kila a kaddara cewa an daka aka sun dina aiki eh, inda ya kamata daidai wannan sashen to sai ga ya zama tocewa ne hmm. kwayoyin halitta suna ta girmama ba tare da ana kamar misali yanzu wato har su kai ga wancan mataki madalla kamar yanzu hmm. yaro kai kan haifi yaro hmm. amma baka taka mishi birki ba sai ya koma maka sai ya koma kan ba sai zama wani alakakai sai ya zama wani alakakai to shi ma haka kwayan halitta shi ma haka kwayan to kai sai ina ganin da suka bi yanzu sun zo gabar da za su zo su ji wato ainihin alamomi na ita wannan cutar eh, domin tun da an ce dama wata ne na wayar da kai da kuma magana akan abin da ya shafe ta dr abdullahi eh. shehu eh. yaya alamomin wannan cuta na wato ainihin kansar mama yake ah, cutar kansar mama ko in ce cutar daji wadda ke kama mama hmm. na farko dai tana da alamomi kala-kala wanda suka fara daga idan mace ta shafa mamanta za ta iya jin kullutu haka wanda bata san da shi ba hmm. eh, kafin wannan lokaci za ta iya ganin girman mamanta ya canza wanda babu dalili kamar girman mama yakan canza lokacin jini to amma wannan ba lokacin jini ba lokacin komai ba hmm. ki ga ya canja ba tare da wani dalili ba kamar lokacin shayarwa wasu matan suna korafin girman maman su yakan canza wannan shi eh, wannan shi ana wannan shi it's normal hmm. dan eh, girman mama ya canza lokacin shayarwa dama ana buƙatar wuri shi mama ya ba da wuri domin madara ta taru hmm. so wannan shi kuma ba kina shayarwa ba ma ba komi ba tare da wani ba tare da dalili ba kawai ki ga ya canza girma hmm. ko ya canza kala ko ya canza shape mm. to wannan yana ɗaya daga cikin mm. alamomi na shi to dakta kayi maganar cewa za a iya jin kullutu a ciki eh, shi kullutu wanda mm. za a iya jinsa a cikin eh. mama na mace eh. misali akwai wanda yake shi dama yana ciki ne za a iya samun bako shigowar bakon ita za ta tabbatar da cutar ko ko a dama ba wani kullutu a ciki kwarai da gaske lokacin da kike zaune haka nan kawai in kin taba haka zaki ji akwai fat tissue mm. ma'ana kitse da dan sauran uh, wannan uh, ya muke kiran su glands da ke akwai to mm. wannan zaki ga ji da soft suna da dan laushi mm. ba za ki ci su da tauri ba shi kuma wannan da ka taba da ta taba za ta ji shi yana dan da tauri ko kuma ya fi taurin yadda ta riga ta sani a da inda ta san yana da dan tauri ta ji ya canza taurin ya canza kuma yana da hmm. shi da bata san da shi ba na'am hmm. to har yanzu dai kaga ana magana akan kullutu eh. shin shi kullutun nan yana hmm. da wuri ayyananne inda ake iya jin shi ko kuma a kowane irin sashi na mamma yakan iya fitowa za a iya samun shi a kowane sashi na mamma zai iya fitowa daga gefe sama ƙasa ko ina duk inda ya mm. fito kamar yadda muka mm. gani a hoton da ya gabata eh, akwai wato ainihin yanayi na abun da aka kawo wanda yake ya eh. fito da shi wannan kamar kullutun a jiki eh, kenan kamar yana ƙara girma ne ko ya girma ne ka kamar ina irin wa'annan wuraren jajjayi da ake nunawa kaga duka kowannen su yakan iya kamuwa da wato wannan yakan iya kamuwa da wannan wannan kwayar halitta da take wurin kamar nan yanzu ka ga gillutu nan kusan hawa eh. hudu ya abin yake eh. to shi wannan in ka kalle shi shine wancan T1 din stage na farko kenan wanda mataki na farko kenan wanda ba a ma cika gane shi ba saboda in kin shafa ba lalle ki gane yana mm. wurin ba in ka duba na biyun kuma za ka ga cewa wannan mataki na biyu ne za a ya fara girma ne za in ta taba za ta iya je shi mm. wanda mataki na ƙarshe ko mataki na hudu shine wanda ke kanki ma ko baki taba ba za ki iya jin akwai abu da yake damun ki a cikin ya bayyana eh, to ba wani zafi da yake ko wani abu bare da gaske akwai wanda zai ke presenting da zafi wanda yake presenting da ciwo wanda mm. kuma akwai wanda kuma ba shi da ciwo kuma zaka iya ganin cewa ma har mm. wasu kalan ruwa suna fita eh wannan yana ɗaya daga cikin uh, symptoms ko kuma alamomin kenan mm. akwai fitar ruwa wanda baki san da shi ba shayarwa kike ba kawai kiga ga fita ruwa na fitowa daga mammanki ko kuma ki ga ya yake da suna jini na fita daga mammanki ko kuma skin wato fata ta kan mama ta dinga ɗayewa ko tana bushewa tana tashi haka shi ma yana ɗaya daga cikin alamomi da ya kamata mace ta je ta duba ta ga cewa ta tabbatar da cewa ba irin wannan cutar ba ce tare da ita sannan kuma kan mama shi ma kan shi yana da nashi alamomin za a akwai alamomi da suke nuna cewa kila zai iya zama wannan cutar daji shine ya koma ciki maimakon ya yi waje sai a ga kan mama ya koma ciki shi ma in kika ga irin wannan ba tare da wani explanation ba ba ki san da shi ba yana iya zuwa likita ya duba a ga menene ne mm. a to ban tare hanzarin ka ba mm. waye ne suke wato cikin hatsarin kamuwa da shi wannan cutar ta daji ta mama mm. kwarai da gaske shi wannan cutar mama kamar yadda aka sani dai daman mafi akasari damun mata ne kashi in ka kasa a cikin ɗari kila bai ma kai kashi ɗaya ba na maza inda ke kinan cutar yana iya kama maza yana iya kama su ma mm. saboda su ma kansu suna da wannan yawa akwai mama amma siri bai kai na matan ba so zai iya kama su mata ya ma bi mafi akasari a cikin mata sannan za mu iya cewa a cikin matan mace wadda take shan sigari zai tana da percentage wanda ya fi akwai wani kaso mafi eh. yawa na tana da risk na kama cutai hmm. mafi akasari akan wadda ba ta eh, sha kamar da ma eh, hmm. ita wato sigari hmm. an sha magana an sha magana cewa ta suna da yawa a mata mm. gashi kuma wannan annobar da shigo mana yanzu mm. mutane mu ana yawan shan shisha ana shan mata duk kwarai da suna da sha wanda shi ma shisha din zai iya haifar da irin abin da ta ba akwai tobacco smoking aka ce gaba daya ba a space bayan an ce sai tobacco mm, sai wato duk wani hayaki da mutum zai iya shaka eh. zai iya haifar masa da wata matsala da gaske hayaki dai da sunan shan sigari ba hayakin mota da sauransu wanda mutum wanda zai dauka ya sha yana sani yana sani so bayan shi kuma akwai mata masu shan giya ko kuma mutane masu shan giya masu yawan ta'ammali da giya su ma za ga suna cikin riskin kamuwa da wannan mm. cuta dukkanin dai wa'annan abubuwan mm. guda biyu abubuwa ne wa'anda ba su da kyau addini ba su da kyau addini ko abin da zan faɗa ke kenan yana riga ni dakta <laughs> ka gani bayan ba su da kyau din nan kuma ya zo yana illantar da lafiyar sa da dama addini yana kare maka wato ainihin imanin ka ne da mm. lafiyar ka da duk wata hanya hanya da zaka bi wato ainihin mai kyau a rayuwarka ta duniya wanda zaka samu ribar ta alahira to mun gode wa Allah da Allah ya yi mu musulmi bayan wannan kuma sai akwai mata waɗanda ba su taba haihuwa ba mm. su ma suna cikin risk na na, na kamuwa da wannan cuta ta mama saboda mafi akasarin shi cutar mama dadewa ce ta magudanar da madara ke bi sai wa'annan cells su fara taruwa so wadda ta haihu ta dan shayar ta rage risk ta na samu wannan cutar saboda fitan madara na fitowa da kwayoyin wato ta samu wani rigakafi ta samu wani rigakafi ko macen da ta bata haihu ba tana a early age irin su 20 25 sai ta kai wajen 30 haka ta fi wadda ta haihu irin around 20-25 uh, risk in ɗaukar wannan hmm. cutar shekaru ma kenan suna hmm. daga cikin kwarai da gaske shekaru kaga kamar shekarun mata daman daga arba'in. zuwa sama ko mu ce daga 35 zuwa sama sun fi 'yan kasa ko matasa 'yan mata risk in to dr abdullahi ga shi ka kwararo ga kuma tambayoyi da yawa ga shi kuma lokaci ya zamu je hutu ka na mu dawo ina ganin zamu je hutu sai kuma mu dawo mu dora kan inda eh, muka tsaya kai ma na ga bakin kai na ta <laughs> to wata kila ruwa nake buƙata masha Allah jama'a masu kallon mu kun je da wannan shiri na me yake gudana wanda muke tattaunawa akan cutar wato ainihin daji na mama ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin irin abubuwan da za mu ci gaba da shi a cikin wannan shiri sai dai kafin nan za mu je hutu sannan mu dawo sai mun dawo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 guntun burodi guntun bota zani ba ku bayanin guntun burodi guntun bota da ƴar wuƙa ta faranti hamma da cokali mai yaƙu ba su taimako a gare ni sai in wanke goma in sabiyar ku a ƙwarya in bi duniyar al'ada shine abin da ni na gado amana tana akwai wasu ‘ya'ya, abun mamaki idan ka ce sannunku, sai ka ji sun ce, a ni a Hausa, abin mamaki abin da su suka ɗauka harshen nasarashin ya fi su. kaga ai sun manta tun suna ku ƙanana da harshen gida suke yin tare.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 an gaishe da dan maraya jos a cikin wannan waka tasa da fatan masu kallon mu kun ji daɗin wannan hutu da muka je za mu ɗora kan inda muka tsaya kai tsaye sai dai kafin nan kada ku manta kuna tare da shirin hantsi leƙa gidan kowa wanda yake zuwa muku daga tashar mu new africa tv hausa a inda muke tattaunawa akan wato ainihin ciwon daji na mama za mu ɗora kan inda muka tsaya kai tsaye ba tare da bata lokaci ba tare da babban bakon namu dr abdullahi shehu shema duk ta mun kwararo da bayani sai kuma muka tafi hutu muka karbi sako mm. kai tsaye za mu wato ainihin ɗora akan inda muka tsaya eh. ah, mun ji yadda alamomin wannan cuta suke da kuma irin wanda suke da wato ainihin haɗarin kamuwa da ita wannan cuta kai tsaye za mu so mu ji ya za a tabbatar wa da mutum ya kamu da ita wannan cuta ta wato ainihin daji na mama ah, mataki na farko da za a iya ɗauka domin tantancewa ko mutum yana tare da wannan cuta shine tun daga gida ke mm. kan kiki fara dinga taɓa mamanki mm. a kai a kai ko a wata wata wata eh, ki dinga taɓawa duk abin da kika ji wanda baki san da shi ba a matakin farko ko kuma tun kafin lokacin to ki garzaya wajen likita that is mataki na farko kenan mataki na biyu kuma in kin je wajen likita shine za a yi maki abinda da muke kira da mammogram wato ɗaukar hoto hotuna na mamma na mashin kenan ba da kyamara ba da ura eh, ta na'ura ta likitanci domin yawwa da gaske domin a ga me ke ciki ko akwai abu sabo wanda asalin bai kamata a ce hmm. akwai shi a cikin wannan likita bari dan mai da kai baya kadan. Hmm. ka yi magana akan cewa mace ta samu lokaci hmm. domin tantancewa da kanta kafin ta je wajen likita shin mace za ta ware wani lokaci ne ta zauna na musamman eh. ba dan komai ba sai don ta yi wa wato ainihin kanta wani eh. wato ainihin gwaji eh kwarai da ba zai dauki wani zauna garaji ne kawai eh dama kaman mafi akasari an ma fi so mace ta yi shi bayan ta gama jini na wata da ake yi mm. shine mafi conducive lokaci wanda lokaci wanda ya fi dacewa mace ta duba za ki zauna ki taba tun daga sama har ƙasa har mm. ƙarƙashin nan hannunki duk ki duba da kin ji wani abu da baki san da shi sabon bakon abu so ana bukata ki je wurin likita ko ki matsa in kin ga ruwan da bai kamata ya fito ba ko mm. kin ga jini ya fito so duk irin wannan ana so ki je ki ga likita kamar kaga akwai hmm. wurare guda shida hmm. wanda ya kamata a ce dama mace tana tabawa lokacin ta zo yin wannan kusan abun nan na likitanci al'adar likitanci sun hmm. tanadar da wannan da suke kira da self examination ko ba haka ba yake ba zaka zo akwai zaka raba mamman gida hudu eh, gida hudu eh. idan aka raba gida hudu ka taba eh. nan waje sama waje ka taba sama daga ciki sama daga daga waje Kasa mm. mm. ah, eh, ko mm. eh. sai kuma daga waje eh, daga ciki kasa sai kuma daga nan tsakiya Tsakiya kuma sai mutum ya taba ina ya je taba wato cikin hamanta shi nan saboda menene shi mamman ya shiga ciki haka akwai abin da suke kira da axillary tail haka ya shiga cikin wato ah, hamanta. to har da nan gurin ana so a taba wannan suna wurare guda shida da aka ware. lokacin da idan mutum ya zo zai wa kanshi wannan wato ah, gwaji ya taba wurare guda shida Eh, eh. Eh, ne kamar yanzu bayan su likitoci sun tabbatar wa mutum cewa yana da wannan ciwon ta ya ake iya magance wannan ciwon ne to ana ɗaukan matakai kala-kala da dama wajen magance wannan cututtuka inda ba ta yi nisa ba sosai na farko za a fara da magunguna ne zuwa gaba a je su chemotherapy akwai su radiotherapy da ake yi da sauran kuma hanyoyi da aka ware domin magance wannan cututtuka shi yasa yake da amfani mace ta dinga dubawa akai-akai most especially mata da suka wuce shekara 35 ko suka wuce 40 domin sun fi sun fi haɗarin kama wannan cuta ana son hmm. su dinga duba kansu sosai eh, akan wannan cuta ne eh, gaskiya ne to kaga saboda wato akwai mataki da zai iya kai har a ce sai an yi cire hmm. mutum ne ai hmm. shi yasa ne ce ai eh. tun matakin farko ki fara diba kanki tabbatar da cewa baki da shi tun matakin farko kafin ya kai ga ma kin zo yau kin zo kin same shi to matakin shi kansa maganin kenan hawa hawa ne ya kwarai da gaske akwai mataki na farko wanda za a iya duba a ma magani a yi kokarin yi ma magani wanda bai kai ga cewa yawa bai kai ga cewa ya zama gyambo ba dan zai daga ciki har ya fito waje idan ya kai mataki na mataki na karshe kenan mm. to zai iya yiwuwa ya fito har waje fitowa wajen nan babu wani treatment da za a yi sai dai in a cire maman in an cire shi kuma wannan cuta kuma ba wai in ta kai matakin farko ma fa ba ma wajen mamman kawai da taba ba zai iya mm. zama ya taɓo sassan jikinki na ciki daga cikin jiki mm. zai iya taɓa huhu zai iya taɓa kirji zai iya taɓa ƙasusuwa wato illarsa ta kai ga ya shiga har har ya shiga ciki shi yasa ai ba a so ya kai matakin farko shi yasa aka ware wata guda domin a sanar da mata da ah. mutane cewa wannan cuta tana da haɗarin gaske to ina ganin dan <laughs> uwa hatan gaza yanzu fa masu kallon mu sun shiga cikin wani kuma zulle ne bari mu taɓo wa dakta bangaren kare kai saboda <laughs> kada ya kasance iya abin nan din dukan kare ya yawa eh. ah, duk ya kake gani wani irin hanyoyi ko kuma matakai ya kamata mutane su bi mm. domin kare kai daga hadarin fadawa wannan cuta ta kansa na mama kwarai da gaske na farko matakan kare kai shine mutum ya yi avoiding ya mm. fita daga harkar Eh, lifestyle mm. yanayin rayuwa wanda ba shi da kyau mm. irin su shan abubuwa da suka danganci da sauransu mm. sannan kuma banda ma mutane ko shekaru ko family history na mutane wa'inda suke cikin familin ko inda kila don akwai yiwuwar in wani daga cikin familin ki wata ta taɓa yin irin cutai ko 'yan gidanku ko yayyanka in kun taso tare ko mm. kuma baban mamanka ko kanwan mamanka ko kakakka in tana da cutai in tana da cutai ke ma za ki iya cikin kina cikin hadari banda wannan kuma akwai mata masu ƙiba sosai waɗanda za ka ga ƙiba ta wuce kima mm. wanda ta kai an kira da obesity obesity to kaga wannan kuma magance eh, matakin da zaka bi ta wannan hanya shine ka dinga motsa jiki ka dinga cin mm. abinci mai kyau mm. wanda ba zai kawo maka taruwan mai yawa kwarai da gaske a dauki matakin rage kiba a dauki matakai na canja lifestyle a daina shan abubuwa wanda za su gurbatar da jiki domin shi jiki kaman inji ne in ka dinga ɗaukar kalanzir kana sama inji da ke aiki da uh, fetur dole zai lalace mm. saboda haka jikinka an yi shi ne domin ka ci abinci mai kyau a 'yan itatuwa ka ci ka sha ruwa yauwa abubuwa da su gina ma jiki ba ka ɗauki gurɓataccen abu da zai ɓata ma jiki ka saka ba mm. wadda da gaske ka kamar shan taba mm. mutane wato ko in ce al'umma duniyar yanzu eh. an mai da shan taba ba komai ba wanda taban nan tana da sinadari akalla kusan dubu biyar wanda yana iya kawo wa mutum ciwon daji da kowane irin sashi ne akalla sinadari dubu biyar mm, mm, mm. yana da kyau jama'a su kula su kuma wato iya wato kiyaye shan wannan tabar gaskiya kamar annoba ce ta su mana har da shan shishan nan yanzu an mai da shi ba komai ba malam eh, ya zama kamar ma wani gayu wani kowa sosai kuwa eh. in baka shan shisha kai ba wani da ga kuma wasu sai su ce wai ai saboda ita shisha ba ba bace ba mm. shi yasa suke sha wani ne wani ne kuma shishan nan kwaskwarima ce aka yi mata ba dan ganyen tobacco ne aka sama flavors ake sa shi yana kanshi wato akuya ne da fata kura a eh, saboda ganyen tobacco ne mostly ake sama sinadari na strawberry ko sinadarin gwaiba don kanshi ya canza don dai ba a canza mutu suna a canza mutu <laughs> suna sai hayakin nan dai da kake sha shine hmm. saboda haka ya kamata mutane mata most especially su kiyaye irin abubuwan da suke dauka ba ma wai don al'ada ba ko don addini don lafiyar ki ma ya kamata hmm. mutane su duba irin abubuwan da suke na'am na'am ah, to doctor hmm. kusan yanzu an yi magana akan yanda za a wato ainihin tabbatar wa mutum ta kuma mutum zai kare kanshi eh. ko ba haka ba mutum za a magance eh. to kai kana wato wani irin hmm. kalubale ne eh. ake samu akan wato shi wannan cutar ta ciwon daji to mafi akasari dai tunda kaga cutar tana kama mata ne sannan kuma a al'adar mu ta ma hausawa ko kuma duniya gaba ɗaya ma dai an riga an san mata suna da kunya mm. akasari a mafi maza sannan kuma wannan cuta ta shafi wani wuri ne wanda ake ce ma private part wanda ake mm. kira da wanda za mu iya cewa al'aura yauwa kaga al'aura ce mata ba za su mm. so su je su nuna kansu ga likita ba manzo especially maza misali su je su nuna su ce ina jin kaza a nan zaɗi na so wannan kunyar da ake sawa wannan kunyar da zaki sa ki ce ai kina jin kunya ki je ki kai kanki ga likita ya duba ki ko likita ta duba ki yana da hadari sosai shine mafi akasarin kalubalen da ake samu mata za su iya tabawa su ji wannan kullutun ko canji amma ba za su damu ba saboda kunyar ita ce take sa mm. musu wato ainihin wani waji su ne ce ya sa musu shamaki har sai abin kila ya kai mm. daga mataki na farko ya tafi na biyu ya tafi na uku har sai yayi wani wanda lalle yana daga hmm. cikin wato kamar in ce abubuwa masu karfi a harkar likitanci eh, ka yi saurin gano gano cuta hmm. saboda lokacin ne mafi karancin lokacin da kuma mafi lokacin da ya kamata a hmm. ce an dakatar da eh, shi kwarai da gaske musamman ma tun yana zafi ake lankwasa shi haka to wannan shine eh. to yanzu kai tsaye tun da lokaci yana hararar mu a wace iriyar shawara ko kuma wani irin kira da jan hankali zaka yi na musamman dangane da mata masu irin wannan halayyar ko da ma a ce yanzu dai muna magana ne akan abin da ya shafi kansa na mama amma zaka ga ko da wasu sauran gurare a matsayin ku na mm. likitoci kila kuna fama da irin wannan matsalar na wato ainihin kunya sai ta sa sai mm. abin ya zo ya zama mm. aiki ya riga ya lalace sai kuma dole ba yadda aka iya sai a kwashi jiki kuma sai a tafi wajen likita yanda shi kuma likita abin ya riga ya haɗe masa sai eh, abin ya zama abin yanayi so na farko dai gaskiya abin ba wai kowace mace bace ba ta san illar abun shi yasa take yi misali hmm. so mataki na farko da za a ɗauka shine a nemi ilimi mata su san matakan da su dauka su nemi ilimi in baki san abu ba ki sani hmm. mataki na farko daman shine ki san cewa kaza na da illa kaza ba shi da illa sannan kuma farawa daga kan iyaye su ilmantar da yaransu cewa wannan kaza ba shi da kyau in ba dan kaza ba dan lafiya ki sannan bayan haka ba ma wai ke kanki ba ko kuma mutane da kan saboda wasu karancin mm. ilimin ne yake sa su kenan musamman iyaye mata mm. waɗanda su suka fi kusanci da ƴaƴansu mata da ƴaƴansu kwarai eh, da gaske mm. ana son su ilmantar da yaransu cewa wannan tabi'a ko ta shaye-shaye ko ta yin wani abu eh, da bai dace ba yana da illa ba wai akan ki ko akan environment ko society ko al'ada ba ko Mm. wani abu a lafiyar kama saboda kai kan gaba za ka so wata rana ka tashi baka da yadda za ka yi to kin gani mm. so wannan kenan bayan su kuma shawara ita ce wanda suka sani mata da suke da irin wannan ilimin na cewa wannan abubuwa suna da illa ba mata mm. kaɗai ba hannu matasa a fito a wayar da kan jama'a mm. a fito a wayar da mutane kina amma da shirme da shiririta da ake yau a kafafen sadarwa da irin wanda aka mai da hankali ka irin wanda aka mai da hankali da zai fi amfani kwarai da gaske ana mm. buƙatar matasa mata da mutane kamar mu ɗalibai da ke cikin wannan field na da likitanci su yi amfani da lokacinsu ba wurin shagali ba da komi tun da ka san kana akwarin wannan knowledge mm. kana da wannan ilimin cewa abu zai kaza zai iya zai iya cutar da mutane kaza to ka hito ka amfani da irin wannan damar da ka mm. samu domin ilmantarwa yau kwarai da gaske za ka iya saving wani to masha Allah godiya ta musamman ga dakta ko ce ga daktocin na mutum da daktoci ne suka sani a tsakiya eh, <laughs> godiya ta musamman ga mm. Dr. Abdullahi Shehu shi ma da wannan lokaci da ka bamu da kuma bincike da aka yi aka zo aka wato ainihin bayyana wa al'umma abin da zai tseratar da su ubangiji Allah ya saka da alkhairi ya kuma ba mu ikon amfana da abin da muka ji a madadin wato ainihin yan uwa abokanan aiki waɗanda suka tsaya tsayin daka har ganin shirin ya zo muku sumulwarai watsa ta tangaran ba tare da wata tangarɗa ba sai kuma mu da muka jagoranci gabatar da shirin abdulaziz rabiu jikan liman da kuma dan uwa abokin aiki ibrahim ahmad tangaza muke muku fatan alkhairi ku ci gaba da kasancewa da tashar new africa tv hausa domin samun shirye-shirye masu faɗakarwa ilimantarwa nishaɗantarwa da ma wato ainihin abun da ya shafi yau da kullum sai an jima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai da ke aka ce duniya ana ta wani ana rawa biki na taho in bai je lahiya ruwan jiki babu mai hushi da ke ba a ruwa Appreciate it.